اهدنا الصراط المستقيم ka nuna mana tafarki madaidaici kuma ka ɗora mu akai ka tabbatar da mu akai ka ƙara mana shirya lafazin astrabal mustaqim yana nufin hanya mai ƙaƙƙa wadda babu wata karkacewa a tare da ita ita ce musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi